Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun. Alhamdulillah, Profesor ya gabatar mana da darasi akan tauhidi. Wannan saƙo da malam ya karanta mana, shi kaɗai idan ka kalle shi ya isa ya zama wayar da kai gare ka. game da muhimmancin tauhidi wato banda shi tauhidi da yanzu malam ya yi bayani ba wani aikin da za ka ɗauka ɗaya shi kuma a ce zai iya wadatar maka da tauhidi babu wani aiki da shi za ka riƙe ka je gaban Allah ba tauhidi kuma ka tsira wallahi ‘yan uwa masu albarka shi yasa duk annabin da ya zo za ka samu inda dagarsa tafi ƙarfi shine tauhidi don ya san mutanensa in sun samu tauhidi sun tsira in mutanensa sun samu tauhidi sun tsira musulunci da malam yace gida ne mai ɗaki ɗaya asali fa musulunci dama ba ka ma zama musulmi sai ka yadda kan tauhidi za ka rayu shi yasa duk wanda zai karɓi musulunci abunda ake bashi na kalma abu na farko sai a ce ya ce a ashadu Allah ilaha illallah na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah wannan kalmar ita ce gabar farko na sa kafa a musulunci sai kuma ka ce ashadu anna muhammadan rasulullah kuma na shaida annabi muhammadu manzon Allah ne ashe musulunci kwata-kwata ma ba a shigansa har sai ka yarda Allah shi kaɗai zaka bautawa kafin a ce ka karɓi musulunci kalmar shiga musulunci shine sai ka yarda Allah shi kadai zaka kadai ta da bauta to wannan sai a ce alhamdulillahi wane ya musulunta amma in ba shi kadai zaka kadai ta da bauta ba to babu maganar musulunci tauhidi shine ta Allah da bauta juyar da duwani nau'i na bauta ga Allah shi kadai shi ne tauhidi. Iya abin da Ubangiji ke bukata abun bawa ya ga shi kadai kame da shi shi ne Allah. Kar ya ga akwai wani hakkinsa, wani kasonsa da ka ɗauka ka ba ma waninsa, to duk abin da ka bashi zai watsar ya ce baya so ta Allah da bauta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah yace ban halicci aljanu da mutane ba sai don su kadaita ni da bauta ba maganan bautan Allah ake ba magana ake na bauta mai shi kadai ba abokin tarayya duk abinda malam ya ambata tauhidi zai iya kai ka zuwa wannan wajen rashin tauhidi zai iya ja maka asara mafi girma waɗannan ayoyi da malam ya ambata wato kowane musulmi ya kamata ya zauna ya yi nazari a kansu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 kullum mina salihin wa isma'ila wal wa Yunusa wa luta wa kullum faddalna alal alamin wa min aba'ihim wa zurriyatihim wa ikwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim zalika hudallahi ya bihi man yasha'u min ibadihi duka wannan tawagar sai yace wallau ashraku Allah ya ce da za su haɗa ni da wani a bauta da za su bauta ma wani ba ni ba la habita anhum makanu ya amalun Allah ya ce duk abin da suka yi da ya lalace ka duba a tawagar akwai annabi Ibrahim a list din akwai annabi Nuhu akwai annabi Musa akwai annabi isa akwai annabi zakariya akwai annabi yusuf akwai annabi ayuba akwai annabi ismail annabi duka waɗannan annabawan allah ya haɗa su ya ce inda za su yi shirka allah ya ce ba ni ba su ba ni ba su mai gidanmu manzan allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi la a sharakta la yahbatanna amaluka inda za ka yi shirka duk aikinka zai bace don Allah jama'a akwai wani abu da yake da haɗari kamar shirka wato ka tsaya ka kalli matsayin waɗannan manzanni ka kalli wannan tawagar wadda a cikin lissafi har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi togaciya a kan shirka ai ya san su ba za su yi shirka ba amma dai a gaya maka cewa shirka fa ko manzo ne ya yi wallahi Allah ba zai bari ba don Allah jama'a akwai abin da ya kamata musulmi ya mai da hankali ya kiyaye kamar shirka da Allah mala'iku Allah ya ce wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fa zalika najzihi jahannam Allah ya ce inda a cikinsu wani zai ce shi ma abin bauta ne a bauta mai Allah ya ce wallahi da jahannama zan kai shi to amma ka dubi karatun malam yadda kuma duk wanda ya samu tauhidi duk wata gada da take da hadari sai kaga ya tsallake da izinin Allah shi yasa duk wani annabi duk wani manzo in yazo, zo za ka ga inda ya kafe ya kafe shine mutanensa su kaɗaita Allah da bauta domin ya san in sun kaɗaita Allah da bauta Allah zai iya kau da kai akan komai Allah zai iya afuwa zai iya yafiya akan komai ayar da malam ya karanta walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika mun maka wahayi kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ilal ladina min qablika mun yi wahayi ma waɗanda suka zo kafinka, ka la in asharatta inda zaka yi shirka kaga kenan tun daga can sama labarin ya faru tun daga farko duk wanda Allah ya daga zai sai mishi to maganar shirka in ka yi shirka aiki zai ɓaci walaƙad ba'asna fi kulli ummatin rasula ani ibudullaha wasta ni Allah ya ce kowace al'umma mun tura mata manzo cikinta abinda manzon ke kiransu ku kaɗaita Allah da bauta ku nisanci duk wani abin da ake bauta koma bayan Allah saboda haka zaka ji annabi nuhu kalmar sa ta farko laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma min ilahin gairu. wa ila adin akhakum huda qala ya qaumi ibudullaha ma min ilahin gairu. wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma min ilahin gairu. wa ila madiyana akahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu duk manzon da yazo abunda ke fara magana wa mutanensa ku bauta ma Allah kar ku yi tarayya da Allah akan komai in har ka samu tauhidi shine kadaita Allah da bauta ka tsira duk abinda zai zo zai zo maka da sauki in ka taras in ka rasa tauhidi duk abin da kai bai yi ba duk abin da kai bai yi ba in ka rasa tauhidi duk abin da kai bai yi ba duk abin da kai ba zai amfane ka ba kuma ka duba sharrin rashin tauhidi ai dama in an ce tauhidi abin da ke kishiyantansa shine shirka idan mutum a cikin bauta yayi tarayya ma Allah Allah ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya ce duk wanda yayi shirka a cikin bauta Allah ya haramta mai shiga aljanna ba fa ba zai shiga aljanna ba haramun ne shiga aljanna in dai ya mutu akan shirka yadda ka san Allah ya haramta maka shan giya to shi kuma Allah haka ya haramta ma kansa sa wadda yayi shirka a cikin aljanna fakadi harrama Allah alaihi aljanna hakika Allah ya haramta ma wadda ya mutu akan shirka in mutum bai mutu akai ba sai ya gyara ai duk manzannin da suka zo suna kira ne akan a daina bautan wani koma bayan Allah wadda ya amsa ya tuba ya gyara ya dawo kan doron tauhidi to kaga ya tsira tsira ta har abada ka duba girman Allah malam duk waɗannan kalmomi ka je ka bi su ɗaya bayan ɗaya ka duba tausayi na Allah ka duba rahama ta Allah annabi ya ce rahama Allah ya halicce ta gaba mataki guda-guda guda ɗari guda ɗaya Allah ya saukar duniya aka katantana wannan guda ɗayan a tsakanin halittu duka duk tausayin da mahaifiyarka take maka a jikin wannan guda ɗayan aka gutsura annabi ya ce in ka ga kaza tana ba da kariya ma 'ya'yanta a jikin wannan guda ɗayan ne in ka ga mota ya buge wani ka zub da hawaye a jikin wannan guda ɗayan ne ya ce casa'in da taran ya ajiye sai ranar lahira ya yi wa musulmai masu tauhidi alfarma da guda casa'in da tara. Casa'in da tara. Allah ya ajiye shi, ya yi rahama wa musulmai da shi, to wannan Allah wani daga cikin magabata ya ce, inda Allah zai ban zaɓi a ranar alkiyama annahu autu hasibu ne ummi laktartu an yuhasibani Allah li'annahu arhamu bi min ummi yace inda Allah zai tada ni ranar alkiyama ya ban zaɓi in zaɓa ya mun hisabi ko mahaifiyata ta mun hisabi yace zan zaɓi Allah ya mun hisabi don ya fi tausayina akan mahaifiyata yace da na zaɓi wannan Allah ka dubi rahamarsa da kai za ka iya halarto da ita kawai amma wani ya mishi wani laifi fir ya ce ba zai yafe ba fir ya ce ba zai yafe ba wannan laifin ƙaramin laifi ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gafara in aka yi shirka da shi duk wanda ya mutu yana shirka Allah ya ce ba zai yafe ba malam ka dubi laifin da za a yi wa Allah ya ce fir ba zai yafe ba ƙaramin abu ne ashe kenan in karantaswa ce inda rigimar take tauhidi ne ashe nan ya fi kamata a mai da hankali domin duk wadda al'amuransa suka daidaita akan tauhidi in sha Allahu ya rabauta kuma ɗaya daga cikin abin da ya jefa mutane a cikin rashin damuwa da tauhidi da faɗawa cikin shirka karkatar da waɗansu nau'uka na bauta zuwa ga wurin Allah tare da cewa waɗansu suna ikirarin musulunci shine rashin sanin waye Allah wato shi Allah duk abin da ka sani Ka yi kuɗin goro duk abin da ka sani wallahi yana hannunsa duk abin da ka sani duk wadda ka ɗaga kowaye duk wadda ka ɗaga kowaye Allah sai ce maka baya cutarwa baya amfanarwa wato in ma ka gane Allah ka fahimci Allah kai kanka da ka gane hidimar da za ka yi na bautan wani Allah wala cutar da kanka ne duk abin da ka ɗaga za ka rayu da shi Allah sai ce maka ni kaɗai nake da iko a kansu ni kadai nake da iko a kansa wato fahimtar waye Allah mun samu wani malami a zaune a nan yana magana akan tauhidi yace ka san Allah cikin rububiyarsa uluhiyarsa sunayensa da sifofinsa wato in ka san waye Allah wallahi ba da ka bautar da ba bauta ma wani ba a wata aya yace alaysa Allahu bikafin abda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 Allah ya ce yanzu ni ban ishi bawa ba Allah ya ce yanzu ban ishe ka ba wa yukawwifunaka bil ladina min dunihi Allah ya ce ana tarazana ka da waɗansu wadda ba Allah ba Annabi Ibrahim liman a fagen tauhidi lokacin da ya tashi ya ga irin rayuwar da ake yi a gidansu a garinsu sai ya ƙiyar da ya ƙiyar sake ka san shi shirka da kafirci hankali kawai lafiyayye wallahi in kana da shi zaka gane cewa ba hanyar bi ne. shi yasa Allah yake cewa walaqad ahid ila adama min qablu a walaqad ataina ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin Allah ya ce mun ba mu annabi Ibrahim shiriyarsa tun tun tuni shi tun da ya tashi calculation kawai yake ya buga sai ya ga amsa bata fito ba a suratul an'am Allah ya bada labari wata ran annabi Ibrahim da ya ga yadda ake bautan gumaka sai ya gagara gamsuwa saboda yana da lissafi mai kyau Allah ya ce mun ba shi shiriyarsa tun tun tuni falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba da dare yayi annabi ibrahim ya daga kai sai ya ga taurari qala hadha rabbi sai ce wannan shine ubangiji na falamma atala da gari ya waye ya daga kai ya ga taurari sun bace kala sai ya ce la uhibbul afilin Assalamu alaikum. Wani mai mota iya nuhun model AA 669 OX e. ya tsare hanya mutane za su fita daga cikin gida eh, na la uhibbul afilin yace ba ni so na riƙe ababen da suke gushewa a wayi gari wadda zan riƙe abin bauta wani lokaci bayi nan yace zan sha wuya shi yasa duk wanda ka gani gwamna ne shugaban ƙasa ne lissafin za a wayi gari bayi nan e bayi nan to ka canza lalai annabi ibrahim ya ce la'uhibbul afilin ba zan rike waɗanda suke gushewa ba falamma ra'al kamara bazigan da dare ya yi sai ya ga wata ƙololo a sama kala sai ce haza rabbi wannan shine ubangiji na falamma afala da gari ya waye ya ɗaga kai bai ga wata ba kala sai ya ce la illam yahdini rabbi la'akunan na min alƙawar yace ubangiji na in bai shiryar da ni na gano shi na riƙe shi ba zan bi batattu falamma ra'a shamsa bazigatan da rana ya yi sai ya ga rana dololo a sama kala sai yace haza rabbi hadha akbar wannan shine ubangiji na shine babba mafi girma falamma afala da rana ta faɗi ya ga babu kala sai ce ya kaumi ya ku mutane na inni bari'un mimma tushrikun yace na baranta nayi bara'a ma dukkan ababan da kuke rikiya koma bayan Allah inni wajjahatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifa yace na fiskantar da fiskana na juyar da kaina ga wadda ya kagi halittar samai da kasai kowaye ya yi sama da ƙasa ya ce ni na rike shi wa ma ana minal mushrikin ya ce amma baran yi tarayya ma Allah ba wata ran ya tambayi babansa waslu alaihim na ba ibrahim if li abihi wa qaumihi mata abudun ce babu ni ku mun bayani ku bar labarin waɗannan abubuwa da kuke bautawa Ƙalu. na abudu asnaman fanazallu laha akifin suka ce goma yace suka ce goma ka muke bautawa kuma muna nan daran ba daga kafa <laughs> ta shi mai tambaya su a tambaya yayi iskala li abihi wa qaumihi ma ta'budun ku bar labarin waɗannan ababa da kuke bauta wai yayi bayanin yake kalu suka ce na abudu asnaman ka ne sai suka ƙara fanazallu laha akifin kuma muna nan tutur ba ɗaga kafa Ƙala sai ce musu duk ba maganan ba kenan hal da istad'un idan kun roƙe su wata bukata suna ji su amsa bukata ta biya fa'una yanfa'unakum aw yadurrun ko suna amfanar da ku ko suna cutar da ku Ƙalu suka ce bal wajadana aba ana kazalika yaf'alun suka ce wallahi mu ma iyayen mu muka samu suna yi amsa ya fito ko bai fito ba ya fito duk barazana ce duk barazana ce wallahi banda Allah ba wadda ya isa ya ce eh abun ya zama eh ya ce a'a abun ya zama a'a wallahi babu bayan Allah tunaninka ne kawai ya rikice tunaninka ne kawai ya rikice bata lokacinka kake yi wa tawakkal alal hayyil ladhi la yamut Allah yace ka dogara ga rayayyen nan da baya mutuwa wa kenan Allah sai ya musu martani kan abunda duka suka riƙe suke bauta koma bayan Allah fa innahum aduwwul li illa rabbil alamin yace ba ni ba su wadda na riƙe Allah ubangijin talikai allazi khalaqani fa huwa yahdi shi ya halice ni shi zai shirye da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqin shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni wa idza maridtu fahuwa ya shi in ba ni da lafiya shi yake warkas da ni wallazi yumituni thumma yuhyin shine zai kashe ni shi zai rayar da ni wallazi Mau, an yaghfira li yau yawmiddin sannan shi nake fatar ya yafe mun kurakurai na da laifuffuka na a ranar sakamako to dukka bi abinda yake da alaka da rayuwarka wallahi sai ka samu ayar da Allah ya rike yace na wani an man yarzuqukum minas samai wal ardi wa yamliku sam'a wal absar Allah ce wa ke rike da ji da gani wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy qul illahumma malikal mulk تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء دك الله يسني نكي دك الله يسني نكي Malik al mulk tu'til mulka man tasha Allah kai kace ba da mulki mu wanda kaga dama wa tanzi'ul mulka mimman tasha Allah kai kake karban mulki daga hannun wanda kaga dama wa tu'izzu man tasha kai kake daga wanda kaga dama ka san har mutane man sagir akwai wanda zaka ji akwai wanda zaka ji ya ce a in nayi maganan sa zan ɗaga shi wallahi ƙarya ne ba wanda za ka yi maganar sa ka ɗaga shi in kuma in ka yi maganar mutane ko ka sa su a sabgar ka darajar su za ta tashi ka ɗaga na ƴaƴanka mu gani ka ɗaga na ƴaƴanka wallahi duk wanda kaga ya tashi Allah ne ya ɗaga shi duk wanda kaga ya yi kasa wallahi Allah ne ya sauke shi wallahi ba ka da iko ka ɗaga kowa ko ka gaskantar da kowa kawai wadda ba maslaha cikin ka saurare shi karka saurare shi akwai wadda tanka mishi yaɗa sharrinsa ne a cikin mutane akwai wadda wauta ne tanka mawawa kana rage mishi raɗaɗi ne in ka tanka zai huce maslaha ake kallo amma ka ce wai ga wani in ka yi maganansa darajinsa za ta tashi wallahi kakasa wallahi kakasa wannan Allah ne kadai yake yin wannan shi yasa zaka samu mutum ya shahara idan ƙasa ne duk ƙasan ya fi kowa kuɗi ko matsayi sai ka samu yana da ɗan da ba a san shi ba ma a ƙasa. saboda Allah bai ɗaga shi ba zai kashe ya ci ya sha amma in ya fito cikin gari ba wanda ya san ma wane wane ne saboda Allah bai ga dama ba uban ya ga dama ya ɗaga wani kuma uban ba a san shi ba duk duniya inda ya shiga an san shi amma ba a san babansa ba wato izumin tasha to ka duba duk lissafin a hannun Allah yake ma yaftahi Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha Allah yake duk abin da Allah ya buɗe na rahama sau mutane wallahi ba wanda ya isa ya rike wa ma yumsik Allah ya ce abinda Allah ya rike fala mursila lahu min ba'dihi ba wadda ya isa ya sake wannan abun bayansa. wani sai ya taso daga Najeriya ya dawo Cote d'Ivoire kafin kasuwar ta yi wani daga Nijar zai taso ya zo Cote d'Ivoire kafin kasuwar ta yi wani kuma daga Cote d'Ivoire zai tafi Najeriya kafin abun ya yi kaga ba Cote d'Ivoire ne take bayarwa ba ba Najeriya ne take bayarwa wa yake bayarwa to duk ka kalli irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taba umurtansa ya tambayi mutanen Makka qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi durrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati Allah yake ka tambaye su ku ban labari idan Allah ya shafin da wata cuta waɗannan ababa da kuka rike koma bayan Allah Allah ce dasu su iya yayi cutan Yafi a au arada ni bi rahmatin to in Allah ya nufin da rahama hal hunna mumsikatu rahmati za su iya rike rahamar kar ta zo Yafi a a qul Allah ya ce ka ce musu hasbi Allah to Allah ya ce to ka lura duk wani abu da zai sa ka juyar da bautarka fatanka tawakkalinka imaninka tsoronka zuwa ga wajensa wallahi kawai juyewan kai ka samu amma wallahi bai cancanci waɗannan abubuwan ba wallahi bai cancance su ba bai cancance su ba saboda haka jama'a ka fahimci ba za ka gane muhimmancin kaɗaita Allah da bauta ba har sai ka ga yadda Allah ya tare komai wallahi in malami kake da shi kake ganin yana da wata hanya da zai maka kulumboto ko wani abu ka je ka nemi labarin gidansa shi malamin kan yanzu haka zaka samu yana da wata yarsa bazawara a gidansa ta fi shekara bata samu miji ba to yanzu shi zai zo ya ma wata aikin da za ta yi farin jini ita kuma ta samu mazaje duka shiriri ta ne shi yasa yadda malam ya faɗa wallahi ahlus sunna ba ta hanyar da zaka buɗe mishi sai dai kawai in bai fahimci matafiyarsa ba duka wannan abun wallahi a wajen Allah wallahi banda Allah ba mai tasiri akan rayuwa wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridika bi khairin Falarada lifabli li shi yasa likita zai kai makura a matakin likitanci duk abin da ya shafi kwarewa haka yana ganin mahaifinsa zai yi jinya ya mutu ko baban mahaifan likitoci su ba sa mutuwa ba abin da zai yi duka waɗannan abubuwan sabubba ne sabubba ne kuma idan da technology yana da ƙarfin da zai iya samar da mafita to da wa mutuwa aka fara samarwa tun da kaga ba a tinkari mutuwa ba an fi karfin kowa ne da ba wani abu mai amfani da za a ma ɗan adam kamar a tsare shi daga mutuwa saboda ka bayin Allah dukkan abunda dukkan abunda za ka tsaya ka tsaya ma Allah shi kuma Allah mafi girman abin da yake bukata a gunka wannan bautar kuskuren da mutanenmu suke samu sukan ɗauka ita bauta kawai tana taƙaita ne akan sallah azumi zakka da irin waɗannan ayyuka da ake yin su da gaɓoɓi yadda ka gaggaba yana bauta ma Allah haka ana bautan Allah da furuci tasbihi bautan Allah ne karatun alkur'ani bautan Allah ne to haka zuciya ita ma tana ibada tawakkalinka sakankancewanka fatanka tsammaninka duka nau'i ne na ibada karka juyar da shi mawanin Allah karka juyar da shi mawanin Allah na taɓa wannan maganan wani daga cikin manyan shehunan bidi'a ya mutu ya mutu a lokacin ga boko haram ta yi tsanani ga masu kidnapping ga an cire subsidy duka yana raye kafin ya zo ya mutu sai na ce nan gaba zai iya yiwuwa idan wani ya shiga masifa ya zo kabarin mutumin nan neman mafita bayan kuma yana raye ake boko haram yana raye ake kidnapping shi ma shehin baya iya bin hanyar saboda akwai 'yan kidnapping sannan a gabansa aka cire subsidi kuma ya fito yana maganan cewa ya kamata a dinga duba talakawa ku dinga duba dalilin da yasa suka zaɓe ku kaga ai ba yadda zai yi sai roƙo to amma abin mamaki <laughs> abin mamaki sai kuma ka ga wani ya shiga damuwa wai bayan ya mutu ya zo jikin kabarinsa shi kuma yana nema ya yi mishi to dukkan labarun da kuke ji din irin wannan ne shi ma lokacin da yake raye haka yake ta fama da rayuwarsa idan an yi shugaban a ƙasa shugaban ƙasa wadda ba su jituwa su yi ta tsama ba yadda ya iya da shi sai ya ƙare idan gwamna ne aka yi wadda ba sa shiri su yi ta tsama ba abin da ya iya da shi bai isa ya shiga ɗaki ya yi wani abin da za a ce an sauke shi ba sai dai haƙuri kama kai kuma in ka shiga matsala iya matsalar ku kai ta wajen Allah ku kai ta wajen Allah saboda haka kadaita Allah da kowane nau'i na bauta kadaita Allah da kowane nau'i na bauta shine mafita akan kowane musulmi wannan kuma shine tsantsanta tauhidi ga Allah subhanahu wata'ala muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi Allah ya ƙara ma rayuwar mu albarka wannan jama'a wannan tafiya wannan ayyuka na alkhairi da kuka tsayu a kansu Allah ya sa ya amfane ku ranar alkiyama Allah kuma ya haɗa zukatanku akan musulunci da imani da kuma tauhidi Allah ya karɓa mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika